Kundin tsarin mulkin ƙasar Nijar a ayarsa ta hamsin da biyu ya haramta wa shugaban ƙasa da ministoci da 'yan majalisar dokoki da duk wasu shugabannin hukumomin jamhuriya karɓar kwangilar gwamnati ko wani abin da ke kama da haka. Sai dai ɗan majalisar dokoki alhashi sai da amma mai ra'ayin soke wannan haramci cewa yake matakin tun fil azal kumbiya-kumbiya ce da 'yan takarda suka kitsa don toye hakkin 'yan kasuwar da suka shiga siyasa. Wannan doka bai kamata ba wanda sun kasa ta masu sun sa idanu ruhi saboda mi saboda su samu su zo majalisa da yawa to diya da sun kasa sun samu 'yan kasuwa majalisa. Shi dan majalisa ba Nigerian bane ni Alhaji Saidu ina pur a canza ayar doka dan majalisa ko da zaka idan dan kasuwa niki dole a hidda ta Burkina babu wannan doka Benin babu Togo babu Abidjan babu Chad babu yanzu dan Chad sai yayi postulate kin marshe Niger ya same shi shi dan Nijar bai da ince je fa Suleiman Marshe ya same wani a washe garin juyin mulkin da ya hamɓarar da shugabatan Jamamadu a shekarar 2010 ne wasu jami'an fafutuka suka zo da shawarar saka haramcin karɓar kwangilar gwamnati ga mutanen da ke rike da babban mukamin hukuma Alhaji Nuhu Muhammadu Arzika na kungiyar MPCR na kan gaban waɗanda suka zo da wannan shawara. Yawanci duka in sun samu kasuwar da gwamnati hada-hada ce ake yi don a cuci jama'a. In ma sun yi taɓar gazar da ya kamata a tuhume su. akan layi sai su ce ai suna da kariya wadda in zuzu ya ce yana son ya kai ga guda cikin su domin ya tuhume shi sai su ce ba sa ɗaya mashi kariya sai su game kai wannan shine ya samu kai wannan kokowa wadda ta sa lokacin da aka zo sake kundin tsarin mulki na ƙasa muka ce ya kamata su ma 'yan majalisa a sa su cikin hukumomin da aka hana ma samun dama shiga cikin kasuwa da gwamnati. To amma a bangaren 'yan majalisar da ke korafi akan wannan haramci akwai alamar tafiya ta kama hanya dangane da wannan yunkuri nasu. Muna liskin mutane duka ɗan majalisa ɗan kasuwa wanda ya yarda za mu hidda wannan artikin muna yin shi ba cikin boye boye kin shi. Ɗan kasuwa da yake aikin shi kasuwa ne yau ka zo ka hana mishi da yana ɗan majalisa gobe in za ku ta election ne wani abu ku ɗan kasuwa ya kawo kuɗi da me zai kawo su. Shugaban ƙungiyar MPCR cewa yake ga wuri ga mai doki. In suna son tayawa dan Allah da Annabi su gwada kowa ya san irin yunkurin da an kai bisa kan wannan kuduri na hamsin da biyu lokacin da aka fara wanga September Republic zamanin gana Mahmud Isu. Ai an ba wani dan majalisa kasuwa ba bisa kan doka ba. Hatta kai an ka tube ministoci aka koye su da cikin gwamnati kuma shi ma dan majalisar dole sai da ya magaba in yana son ya ci gaba da kasuwanci. Wani dan majalisar a karkashin tutar jam'iyyar da ke mulkin niger wanda bai so in naɗi muryarsa ba ya shaida mun cewa baya goyon bayan canza dokar da ta haramta wa manyan jami'an hukuma soma samun kwangilar gwamnati wannan sabuwar badakala na faruwa ne a wani lokacin da ake zargin hukumomin nijar da shirin yi wa kundin tsarin mulki kwaskwarima domin ba shugaba isuhu sandar iko irin ta shugaban ƙasa mai cikakken iko a wani yunkurin share masa hanyar shirya ta zarce zargin da gwamnatin ta ce ba shi da tushe sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar